العليم من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله littafin الرحيق المختوم malam ya kawo mana hoton yanayin garin madina zai ɗauki ɓangarorin ya fara bayani a kansa ina ganin ne muka tsaya dai ba ƙila akwai wani abu da na sha'afa ba malam yayi bayanin a cikin sukanul madina lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka wato akwai manyan ginshikai guda uku ko hudu ginshikin farko su ne sahabbai su sahabban nan sun kasu kashi biyu akwai wanda yana cikin iyalan shi ne yana cikin kwanciyar hankali akwai wanda bako ne yana cikin damuwa na bakwanta akwai mutanen madina waɗanda suke a wannan lokacin su kuma ɓangaren ba su musulunta ba mushrikai su waɗannan <clears throat> ba su jima ba galibinsu suka musulunta sai dai kuma a cikinsu ne cikin musuluncin nasu ne aka samu munafukai sannan mun samu yahudawa to na hudun da malam bai zo da shi haka ba ya kara shi shine wanda suke kewayen madina to na rasa gane na kama a tauraro ne za mu tashi almahartul ula ne ko kuma mu kari shi karatun akwai dan wani abin da ya saura ne to oh talikul am din kenan da yayi wato malam bayan ya kammala gaba baki da ya talikul am eh, eh wato yayi taliki a dunkule cewa a kewayen garin madina akwai wanda suke bin addini irin addinin ƙureshawa ƙurashawan nan ko tsawon shekara goma an rayu da su ne rayuwa wadda ba daɗi nau'o'in azaba a jefa musulmi cikin yunwa da wahalhalu ba abinda ba su yi ba kuma bayan musulmi sun yi hijira daga garin makka sun tafi garin madina duk wanda aka ce ya tafi sai su dira gidan shi sai su kwashe ganima gidan shi ya zama ganima su kwashe kayan su kwashe komi to sai malam ya ƙari talikin kafin mu shiga karatu ya ce wa kana min haƙƙil musulmina yana daga cikin haƙƙin musulmi a wannan gaban an yi sadaru amwala ha'ula'i tuga su ma su wawashe kamar yadda aka wawashe su wawashe dukiyoyin waɗannan masu ɗagawa masu ƙetare haddi kama su dirat amwalahum kaman yadda su ma da suka hijira sun fada inda dukiyansu yake sun wawushe dukiyarsu wani dulu alaihim minat tankilati bi mithli ma adlaw biha su dandana musu azaba da wahalhalu irin yanda su ma suka dandana musu a can garin makka lokaci suna can wa an yi ƙimu lokacin da na shigo ban shigo da waya ba wa an yi ƙimu fi sabili hayatihim al'araƙilu kama a ƙamu ha fi sabili hayatil musulmi wa an yi ƙimu fi sabili hayatihim kuma su sanya a tafarkin hanyar ƙurai sha wannan mai za su sanya al'araƙilu su sanya musu tarko da dabaibayi kama kamo ha fi sabil musulmi na kamar yadda suka sanya musulmi tarko da dabaibayi ai lokacin da musulmi suke rayuwa a garin Makka cikin dabaibayi suke sun kasa gaba sun kasa baya wa an yukilu li haula'i tughatu sa'an bisa'in kai malin cikin kai su auna ma wadancan duga su yi musu awo sa'i da sa'i tiya da tiya mudu da mudu buhu da buhu hatta ya jidu sabilan hatta la jidu sabilan li ibadatil na wasta isali hadara'ihim ta yadda ba za su samu daman su dawo kuma su ci gaba da cutar da musulmi ba har su tumbuke su daga kan addinin dama manufansu na farko da ya sa suka azabtar da su a garin maka su tabbatar da ba addinin to yanzu tunda musulmi sun samu mafaka inda za su dan numfasa to kaga su ma suna da hakki su ɗanɗana ma waɗannan makiya Allah irin abin da suka ɗanɗana musu wa hadhihi hiya alqadaya malin yace a dunkule dai bayan ta'liqi waɗannan su ne matsaloli wal mashakil da matsaloli har wa yau alkharijiyya na bayan garin Madina allati wajaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba da mawara madina wanda manzan Allah ya fuskanta bayan ya ji garin madina ɗin wa kana alaihi kuma duka waɗannan matsalolin da na cikin gari da na bayan gari wajibi ne a kansa an yi alijaha bi hikimatin baliga yi jinyan wannan matsaloli ya magance su tare da hikima hatta ya kharju min ha mukallilan bin najahi har ya fita ga baki ɗaya da nasara ta kowane ɓangare don a samu ci gama addini وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالجته في بمعالجة كل القضايا أحسن قيام manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe tsaye don ya magance waɗannan matsaloli baki ɗaya da na ɓangaren muminai 'yan Madina da 'yan Makka da na ɓangaren kafiran cikin garin Madina wanda aksari sun musulunci daga baya su munafukai da Yahuda da kuma waɗanda suka yi garin Madina da'ira ya miƙe tsaye wajen warware waɗannan matsaloli bi taufiki min Allah wa ta'idihi amma ya samu dacewa ne daga Allah da karfafawansa Allah ka taimake mu mu dace bi tazkiyatin nufusi wa ta'limul kitabi wal hikma ta hanyoyin da ya bi ya bi ne wajen tarbiyyantar da zuciya tazkiyatin nufusi na ana anto fa'amala kullu qaumin yi mu'amala da kowani jama'a bima kanu yastahiqunahu da abin da suka cancanta a mu'amala da su minar rif'ati na tausasawa wa rahmatu da jin kai awu shiddati wan nakali wani lokaci kuma ya tsananta ai daga karke aka wanda sai da aka yaki da su ko to kaga ana ya tsanini ne wani mai baiti na cewa fasasa bi zakal khalqi linan wa shiddatan yi mu'amala ya jagoranci al'umman nan linan wa shiddatan wani lokaci ya sauƙaƙa wani lokaci ya tsananta tunda a ce manzon Allah sallallahu dan gyaran al'umma sai dai kama ya dauki takobi ya ja runduna ka tafi yaki ai yaki ba kunci hankali bane dan dana azaba ne Allah ya taimake mu wa zalika bi janibi qiyamihi bi tazkiyatin nufusi bayan tausaya wannan da jin kai sannan ya miƙe tsaye wajen tazkiyatin nufusi wajen tarbiyyar zuciya wa ta'limul kitabi wal hikma da karantar da alqur'ani da sunna wato kenan ya miƙe tsaye wajen karantarwa cikin abin da ke taimakawa <clears throat> al'umma ta gyaru akwai karantarwa wala shakka anna janibat tazkiyatu wa ta'lim babu kokonto bangaren karantarwa wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi na zuciya war ra'fatu war rahma da jin kai da tausayi kana galiban ala janibi shiddati wal unufi wal anati shi yafi rinjaye fiye da bangaren lokacin da yake tsananta ko ya zafafa shi shugabanci haka yake wani lokaci shugabanci za ka zama shugaba ya zama mai sauki wani lokaci fa sai ya yi tsananta in tsanan bai tsananta ba to sai abin ya lalace a wannan gaban to amma dai ana so ya zama tausayawa da karantarwa shi ya fi hatta adal amru ilal islami wa ahlihi fi bidda sanawat har sai da al'amari ya dawo wa musulunci da ma'abota musulunci cikin yan shekaru kaɗan wa sayyidul qari'u kullu zalika jaliyan fi safhatil atiya malam ya ce duka waɗannan bayanai bayan malam ya baka hoto waɗannan shafuka na gaba za su yi maka bayanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya warware matsalolin nan gabaki ɗaya asali nan ne tauraro nan ya kamata a ci an tsaya eh. Thank you. aka wa zunku da shi hmm. ya yi wato eh kaga ya da sufa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mai karantawa shugaba kuma babban jagora wanda ya kamata ya jagoranci al'umma to sai mu dan taba kadan daga cikin karatun ko da fakara biyu ne wannan nan ya kamata asali a ce tauraron nan aka fara karatun eh almarhalatul ula <clears throat> bayan wancan hoton matsalolin gabaki ɗaya ga yadda musulmi suke ga musulmi ga 'yan maka ga 'yan madina ga damuwan kowa ga mushrikan madina sun musulunta wasu kuma sun zama munafukai ga yahudawa da bangarorin abin da suka kwafe ga 'yan gefen garin madina wanda suna kan addinin a wato suna kan addinin ƙwarai ne kuma a cikinsu akwai jigajigan 'yan fashi to manzan Allah sosalam duka ya kalli waɗannan matsalolin sai ya bi mataki-mataki wajen warware su shine za mu tattauna kan. yadda ya warware waɗannan matsalolin madina han waɗannan ginshiƙan musulunci fila na musulunci ya kafu a garin madina aka ci gaba da aiki almarhalatul ula na mujtama' jadid malam ya ce kafa sabuwar gwamnati shine mujtama' jadid gina sabuwar gwamnati kada aslafna anna nazula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil madina mun yi bayani a can baya cewa saukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a Madina fi banin Najjar ya sauka ne a banin Najjar kana yawmul jumu'a ya sauka ne ranar juma'a na Rabiul Awwal eh, eh, wato shekara ta farko da hijira ranar juma'a ya sauka har yanzu inda ya sauka da tsakanin ba zuwa gidansa zuwa masallacinsa na yanzu za ku ga akwai wanda je Madina za ga akwai Masjidu Juma'a inda manzo Allah kuma a cikin garin Madina ranar Juma'an da ya shigo a Bani Najar inda ya sallan Juma'a yanzu sun gina masallaci su samu suna Masjidu Juma'a a cikin garin Madina ko wanda ya almuwafaq wanda ya daidai da 28 ga watan September miladiya 622 eh, wa annahu nazala fi ardin ya sauka a wani fili ne amma dare abi ayyub gaban gidan abi ayyub al-ansari wa qala sai ce ha hunal manzilu insha Allah nan ne masauki in Allah ya so manta kala ila baiti abi ayyub radiyallahu an daga nan sai shiga gidan abi ayyub Allah ya ƙara masa yadda domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya gina gidansa ya zauna ne a gidan Abi Ayyub al-Ansari bina'il masjidin nabawi wa awwalu khutwatin khataha bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka ya aje sauka ya huta ya samu wurin kwana mafaka dai wurin da zai dan tsuguna kafin ya fuskanci yanayin gari awwal khutwatun khataha abin da ya fara yi shi wa shi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da zalika bayan ya samu masauki huwa bina'u al-masjid an-nabawi shine samar da fili don gina masallaci samar da fili don gina masallaci ka ga yanzu za ka sabbin unguwanni ana buɗe sai ka ga duk unguwan ba wanda ya sai fili ba da bismillah gina masallaci sai ga ai tarore to wai ina masallaci ko ina ta mun ko ina masallaci to ya ajiye shi sai ga ungo ana ta faran farama waqtara lahu almakan ya zaba wa masallacin wuri allazi barakat fihi Katuhu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda taguwarsa ta kwanta nan ya zaɓa mushi masallaci fashtarahu ya siyi filin min gulamaini yatimaini kana hu daga wasu gulamaini yatimaini kana hi wato ga wasu yara guda biyu marayu wanda suka gaji wannan wuri suka mallake shi wa ashama fi bina'ihi bi nafsihi da aka zo ba da ginawa kuma ya shiga cikin aikin ya ba da gudunmuwan da kansa Fakana yankulun labina wal hijara ya kasance yana ɗauko labina tubali ko taɓo wal hijarati da dutse in an kwaɓa taɓo an ciccura irin da ke in zaga gini maginin ƙasa ya ciccura taɓo to shi ma yana ɗebowa kuma yana ɗiban duwar watsu waya ƙulu yana cewa Allahumma la aisha illa aishul akhira, faghfir lil ansari wal muhajira Allahumma ya Allah la aisha babu wata rayuwa mafi nagarta illa aishul akhira sai face rayuwar lahira ai haka ne ku rayuwar duniya dai ana tattabawa Fakfir, faghfir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka gafarta lil ansari ga mutanen Madina wal muhajira da wanda suka hijira daga garin Makka suka zo wannan gari domin aiki in yi aiki wani lokaci sai an sa nishadi sai an sa waƙe za ka iske duk aiki mai wahala to gwame ke da wake in ba haka ba aikin tsayawa zai yanzu shekarun baya da mata sai sun yi su suka sun yi daka sun yi nika ake cin tuwo za ka iske suna da 'yan baitocinsu da dama wanda suke da shi suna daka suna wake suna nika suna wake suna tuwo suna wake yanzu in ka samu soja wajen motsa jiki in gudu ya gudu in ba sa wake ba tsayawa za a yi duk tsayawa za a yi to wahala in ce wahala wani lokaci to sai an sa wake yanzu za ce sai an sa mura. wa kana yana cewa hadha alhimalu la himala khaybara hadha abarru rabbana wa atahara hadha alhimalu wannan shine abin da ya kamata a yi madako dako ka a doro ma bulo ka kawo masallaci ka aji ana ginin bulo a doro ma kan kariya ka ɗauki roba ya fashe ka ɗauki kwano ya fashe ka je gida ka nemo wani abu ta kure ka san yadda za ka yi ka zama abu maɗauki ka ɗauki kaya a kawo masallaci wannan shine abun dako lahi mala khaybara ba irin dakon yan khaybar ba su yan khaybar a wannan lokaci yahudawa ne ba abun da suke wahala kan shi irin dakon giya duk wanda kaga kan shi ya dako wani kaya to tulu ne na giya yace wannan shine abun yi wa dako ba irin dakon yan khaybar ba hadha abarru rabbana wa atahara wannan shi fi nagarta wajen mahaliccinmu kuma yafi tsarki shi irin wannan dakon shi ne Allah yake so kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koma gefe guda kana ta bada shawara ba ko wani shi za a zo ana aikin wahala ne sai dai ka ji to Allah ya saka da alheri Allah ya saka kai koma gida ya eh, koma gefe ta ku surutu kuna cin wuya bai gane daidai inda network din yake ba kuma yana so zai magana to kai magana ka ce mene kai na ka dauki kankare tukuna ka kai kaman kwangiri goma jikinka ya ansa to in kai shawara zaka fi saiti amma haka kawai ka zo ka tsaya ana wahala kana cewa nan ma kai kaza kai ma zo ka dauki wannan kai ma zo ka Allah koyi taimaka kai ma zo ka shi kenan shi ake shi surutu manzo Allah sallam shi ba haka yi ba wa kana zalika <clears throat> mimma yazidu nishatu sahaba fil amali wannan waƙe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ya ƙara sanya wa sahabbai nishadi hatta inna ahdahum la yaqulu har ɗaya daga cikinsu shi ma sai ya sa baiti yana cewa la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu la zaka minnal amalu al la in qa'adna in muka zauna muka kasa wan nabiyyu ya'malu annabi na ta aiki ya dauki abu ya kai nan ya dauka ya kai nan ya dauka ya kai nan mu muna zaune la zaka minnal amalu al wannan mun aikata shiriri take mun aika mudallal mun aikata wanda bai dace ba a ce manzo Allah yana aiki mu mu kasa manzo Allah fa yawo hijira yana shekara wajen nawa wajen shekara hamsin da wani abu a ce gashi mu kila muna da karfi a mu. wanda ya wuce shekara hamsin ya dauki bulo ya kai nan ya dauki tobali ya kai nan ya dauki dutse ya kai nan mu mu samu wuri mu zauna ce to wannan da ya zama aiki na shiririta an gane ko saboda haka sai mu tashi wa kanin fi zalika almakanul qubur mushriki dan nan ne ainihin kan karatun wannan shimfiɗa ne na yanda aka yi bina'in mujtama'in jadid aka gina masallaci aka fara asasa sabon gwamnati za a fuskanci waɗancan manyan matsaloli wanda muka yi bayani a baya kuma kaga gaba da wani abu dai bako amma dai zamu mai na'ul masjidin nabawi